Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka sannunmu da kasancewa da ku a shirin ra'ayin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. To kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu a Najeriya kwanan nan ne kotu ta karbe wani rukuni mai kunshe da gidaje 753 mallakin wani tsohon gwamnan babban bankin kasar nasara mafi girma da hukumar ta yi da masu yi wa tattalin arziki ta annati a cikin sama da shekaru 21 wannan ne ainihin maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai bari mu soma da jin ra'ayi malami na farko inda zai bayyana mana daga inda ya hito na faransa mai magana Alassane tayar daga filinge a jamfure niger sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙasar nigeria ta zama kabarta ta talakawan kasar inda mutum guda zai kwashewa irin wannan arziki wanda ya tara shi amma bai tara shekaru da kwanaki waɗanda za ya ci wannan arziki ba kawai don a ce shi ne amma kuma don ya kashe talakawa 'yan ƙasa amma ai ta wani fanni ma sai in ga ya yi ƙoƙari shi da ya tsaya cikin ƙasar nigeria ya yi wannan gine-gine aka gani aka a masu aka da ma kasa kayanta masu kwasha suna kaiwa kasashen waje suna gina irin waɗannan gari ko ko anguwa ko ko mi za a cewa na hauka ai su ne suka kashe ƙasa ai wanga mai dama na tun da an amso su Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar jika dangane da nasarar da hukumar efcc ta samu na karbe wasu rukunin gidaje wanda suka kai kimanin guda 700 a hannun ɗaya daga cikin tsaffin gwamnan bankin najeriya to muna wannan hukuma fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji allah ya ƙara huce mata gaba akan ayyukan da take na tsaftace dukiyar najeriya da kuma 'yan ƙasa baki ɗaya kuma yana da kyau ita gwamnatin najeriya a yi wata doka wacce za ta tanadi cewar duk wanda aka samu da irin wannan mummunar badakala A kowaye shi komai matsayinsa a rinka ayyana sunansa a gurin 'yan ƙasa domin irin wannan ɗin zai ringa ba su kunya su irin wannan masu halin bera, domin kiyaye irin wannan munanan abubuwa da suke afkuwa a ƙasar mu Najeriya na gode Radio Faransa International Ibrahim da ne daga nan Shawu ƙaramar hukumar birnin kudin jihar Jigawa da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To lalle kam matsalar ciyanci hanci da rashawa ya zan ruwan dare a kasar mu ta Najeriya. To amma babu shakka idan saman ta gyaru to kasan ma za ta gyaru. Kuma ƙwato irin wannan ma kekin gidaje da aka yi ga wanga mugun azzalumin mutum to ba karamin jihadi ba ne. kuma idan efcc tana irin wannan dole ne a ƙasa su ji tsoronta kuma tana ƙara daraja ga yadarun talakawa saura da mi ya kamata duk abin da aka kwato ga azzalumai to a faɗi yadda an kai da shi na ra'ayi ƙasa ba wai a ji shiru ba kada a yi ja ya faɗo ja ya ɗauke da ƙarshe masu hikima sun ce idan shugaba ya aikata ɓanna ɗaya to ba shi ya gyara ɓanna goma don ce ake yi kai ma ka aikata daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbin Najeriya. mai magana sama'ila agnes malam fatar mazaunin diffa a jamhuriyar niger to da farko muna yaba hukumar efcc a matsayinta na hukumar yakar cin hanci da rashawa a kasar mu najeriya wanda ta kafu a shekarar 2003 yau shekaru 21 bata taba yin kame mafi soka irin wannan na rukunin gidaje 753 wanda kuma ake zargin na wani tsohon jami'in gwamnati ne wanda ya yi almundahana da su to amma matsalar shine me zai sa hukumar efcc ta saka sunan wannan mutumin domin sakai sunan wannan mutumin idan ma efcc ta kafa hujja ne akan cewa tana bincike ne to zai sa zukatan al'umma su ce akwai wani lauje cikin nadi don haka ya kamata a ce hukumar efcc ta bayyana sunan wannan mutumin dalla dalla domin al'ummar kasar mu su fahimci abin da ake ciki domin a kasar mu najeriya ne aka raina talakan najeriya talakan najeriya yana cikin halin masin rayuwa talakan najeriya yana fama da matsaloli da dama amma za a sace dukiyarsa a je a ɓoye shi a wasu kasashe har ma cikin kasar ma za a iya gina gidaje masu kawa sannan a haka ne za a ce idan ma an yi bincike aka tura su gidan kaso bayan shekaru sai a ce an yafe musu ko kuma dai an bar musu wannan dukiyar da suka sace. Sashen Hausa na Radio France International Yahaya Danno Azare jihar Bauchi tare da ɗan uwa Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da garin Fatiskum a jihar Bauchi. To babu shakka za mu iya cewa wannan mutumi da ake zargi da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa ya kamata mahukunta ko kuma an ce gwamnati ko kotu su gaggauta bayyana mana sunansa sannan kuma da ƙiyarsa adadin dukiyar da ya sace yin hakan ne zai sa wasu masu tunani irin nasa shiga taitayinsu sannan kuma ya sani cewar wallahi duk wanda ya ci buzu dole ya aman gashi don haka dai yanzu idanun duniya suna kansa don haka dai muna fata allah ubangiji ya taimaki ta kanta hukumar efcc da take yaƙi da irin waɗannan ya haya don hassan albasari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa Radio France International RFI kai tsaye magana ma'azu Kabiru Ciguminka daga Alama International Market da ke jihar Lagos a tare Najeriya. To daga farko muna jinjina ma hukumar EFCC akan wannan kokari ta yi na kwato wannan dukiya daga tsohon babban bankin gwamnan bankin Najeriya CBN wannan kurce bera da wannan ba Allah ya muna fata cewa za a ci gaba bayyana sunayensu bayan an bayyana sunayen sannan kuma a kwace kan ko a yada su ga duniya duniya ta gan su ta ganta. wanda haka yana zai taimaka ko da ita gwamnati ta so kuce idan al'umma sun gane suna zalunta su shiga ma cikin su zai wahala tsakani da Allah wannan mataki ya daidai sannan kuma muna fata idan an karbo to gada ayi ja hudu ja dauke a karbo daga wannan kuma a rasa 'yan na duke ta shige ya kawo idan an karbo wannan dukiya to a kasa da yan kasa aiki da ita domin haka zai kara taimakon kasa sannan kuma muna fata dole a kawo da wannan laifi a mashi hukunci daidai da abin da aikata a dakile cin hanci da rashin saboda ya riga ya dabo al'umma ya mai da hannu agogo baya a Najeriya ya kawo ma Najeriya kalubale abubuwa daban-daban muna gode arfa ku tashi lafiya To kada a shafa ana sauraron shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. kai ma za ka iya turo da naka ra'ayoyin ta manhajar mu ta whatsapp ko kuma ta mu na facebook muna dakon ra'ayoyinku yanzu kuma shirin zai dora sunana kongo mamila adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a departament ɗin gure da farko ina muku fatan alkhairi to wannan kame da hukumar efcc ta najeriya ta yi to gaskiya wannan abin a yaba musu ne kwarai da gaske kuma muna fatan wannan ya zamanto izina ga sauran wasu wanda suke da irin waɗannan abubuwa fatan mu dai za su kiyaye Allah dai ya kawo a kasashen mu na duniya baki daya zaman lafiya a tashi lafiya na gode da kongo manila adamshi sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da umarnin da wata kotu a najeriya ta bayar ga hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa cewar ta karɓi rukunin gidaje 753 da ake zargin wani tsohon gwamnan babban bankin najeriya cbn ya gina sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ku dajin birnin gwari mutum ya ta gina gidaje 753 ya kamata a tome shi ballantana hedikwatar Najeriya Abuja a ce mutum ɗaya ya gina wata alƙarya sama ga gida 753 so wannan shi ya nuna akwai gaggan barayi a Najeriya in dai ana son ƙasa ta zauna lahiya ire-iren wayannan kamata ya a ce an hange su ga sabis ɗin MTN a kira 'yan Najeriya kowa ya gama ganin su daga baya a bindige su su haɗu sannan a je a binne su shi ɗaya ne matakin kashe waɗannan azzalumai ko ƙasa za ta zauna lahiya. gidan mai albarka mai sauraron a kullum rabirar muhammad abubakar bida bida dutsen wai bau lokal gamin kaduna state najeriya bisa ga maudu da kun bamu radio faransa batun irin babakire da handama da yake a najeriya musamman shi wannan jami'in gwamnati tsohon ma'aikacin banki da ya yi wuri kuɗi ya gina rukunin gidaje kusan gari guda To da wannan ne muka zo baki ɗayan shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa da injini da taimaka wajen sarrafa mana sauti nimar sani da kamu shirin nake cewa sai allah ya sa damu da ku